amma anya kuma magana da nake ji gaskiya ce kuwa na kira wayar ruma amma sai ta kasa min waya da na sake kiranta sai na ji ma waya a kashe ta kashe waya ita kuma fatima ina ta kiranta amma sai waya take yi an ba gaskiya bane ba za ta faɗa ba ko ni ma dai abin da ke ɗaure min kai kenan domin ina ganin fatima ba ta iya kata wannan abin ba duma ta fi kama da wacce za ta aikata wannan abu to yadda dai ake ciki idan ta je gidan ribabatun ai za mu je wani abin na ganin ya mutu cin sha da daren jiya ya mutu kuma hmm, sakamakon dukan da aka mai aka kuma gashi babu wani identification da zai nuna inda yake saboda haka abin da nake so ina ganin ki kira a kai shi mutuware akan wannan gawar da zan koyi fiɗa in Allah ya da ma ba za a samu mai ita da raina ban mutu ba dakta ya aka yi naga matacce ya tashi ka dala malaka mutu yau ga iskar dakta wallahi ban mutu ba wallahi da raina da raina Ya ke? To a nan ne yau ka fake ko? Wani abokina ne nan nake dan na ina ta nauke ne to kuma na kira shi a waya ma bai ansa ba. Wataƙila is busy ne shi yasa in ma da gasken kake. Ban gane inda gaske nake ba. Ke kina da matsala wallahi. Kai ne kana da matsala. Din na tabbata wallahi wata ce ka kawo a wannan room 102. Ina kwankwasa ne ina neman mutum ne ban na kwankwasa na kwankwasa ba an san ba kawai na bari. ke kin sai ki dinga abu kamar wata abin nan me watakila wanda ka zo nima bai baya nan ne ko kuma is busy dan ni wallahi ba yadda ne da wannan abin da wannan magana naka ni dai ban yadda da shi ba ke kinga da Allah sun shigo za su ka ita ce da ita da wani sun shiga za su yi iskanci ido na idanta abin da ya ɗaure min kai to ya ce da ta ganka a'a ai na biyo su kafin suna shiga lifta na shigo sai suka shige sai na zagaya kafin in zagaya sun shige daki ka san mai sagir ni na so a ce ka ganta ne ido da ido domin wallahi ba mamaki abinda kake tunani ma ba shi bane please akwai wani gaya namu da ya kama daki a nan 102 dala shi kadai ne ya zo dai da wata jennifer amma kin sanya zage da rus ba bai kamata in gaya miki wannan abun ba ok kina da problem wallahi eh an ni ce problem yanzu na amma idan naka ya taso ni ce zan zan yi zan zamanto solution na ji tsaya me sunan shi sagiru shehu sagiru shehu wanda ya kama wannan dakin ba bahaushe bane gaskiya dan ni ba bahaushe bane dan ina jin kamar inyamuri ne ba ko kuma sawa ya zuwa kama dakin ba eh to zai iya yiwa hakan wannan mutumin yana raina ma kawa na hankali yana claiming cewa shi clean ne amma yau sai na kama shi jennifer kenan ko kike da problem da yawa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sannu dai. Ah, sannu a gida. Na gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Da Allah na zo neman Yusuf ne. Ah, wallahi Yusuf bayanan ya fita amma lafiya ni abokin sa ne. Ok, Kabir ko Eko eh tabbas ya taɓa bani labarin ka a baya. Kabir na zo neman Yusuf ne. Magana ce mai matuƙar mahimmanci ta kawo ni wajen shi. To amma ki kira shi a waya mana. Ina kiran shi a waya har tsawon kwana biyar kenan baya ɗaukan wayata. shi yasa aka shi na taso na zo nan wajen saboda in samu yi magana da shi amma kika sani ko aiki yake ba sai ki bari kira shi laita ba ya zama dole kuwa sai na haɗu da shi saboda magana ce mai matukar muhimmanci ta kawo ni wajen shi in dai haka ne baya son haɗuwa da ke kin ga ba abin da zan iya yi akai da Allah ka bani minti goma ina son za mu yi magana da kai to ina sauraron Kabir ciki nake ɗauke da shi na Yusuf kaga ko abin da ya kawo yana da matukar muhimmanci ya kamata a ce ka tsaya ka saurare ni wannan wasa ke Yusuf ba zai taba aikata haka ba ta za a ka ce wasa nake ko so kake nuna maka video evidence din abin da ya faru ne da a'a ba za yi haka ba idan har yana da ja na yadda mu haɗu da ni da shi a kotu a tsaya mana ya zaki tafi to ai ka riga da ka ce min kana busy kaga kuwa zan sai in je in bi ta hanyar da ba zai so ba Yusuf. Na'am Kabiru ya kai. dama wata yarinya ta zo yanzu tana neman ka me sunanta wai a'a ban tambayi sunanta ba domin al'amarin da ta zo da shi yarin jayi tunani na wace irin magana kenan ta ce mun tana dauke da cikin ka ciki kuma kai wallahi matsala ta da ka cika wasa wallahi wallahi Yusuf ba da wasa nake ba wallahi tallahi yanzu ta tafi kaga maza ka bi ta dan Allah ka sa yan sanda su kama ta haba ya za yin sa a kama ta eh wannan abu ne wanda ya dace a bisha kai yanzu haka da cewa zan iya wata ciki kowace ce ita ka bi ta ka sa a kama ta okay Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Anti Liba. Anti Ya kuka yi? <laughs> Bayan mun gama waya da ke. zuwa yanzu ya isa a ce kin shigo jirgi daga Abuja zuwa Kano yanzu. Me ta Ta gano daga Abuja nake. A garin yaya? abin da ta ce min kenan daga lokacin da muka yi magana da ita zuwa yanzu zan iya hawa jirgin sama daga abuja zuwa kano abin da nake gudu kenan don na san duwayen mu umma za ta iya gano abin da ake ciki zutu an tilba me abin yi kyan gaba za a rasa ba don da dai ai ka ta yi ba ganin ki ta yi ba kuma ba wani ne ya ganke ya gaya mata cewa ya kasan da kika hau jirgin sama ba gaskiya ruwa ya ce ke kuma sha-sha-sha ba idan ba haka ba me kai ki daukan kuɗi an baki dubu ɗari biyu da hamsin ki ɗauka ki danka mata a hannu to gashi ta karɓe kuɗin ta kuma jefa ki cikin bala'i ban ta san za a yi haka ba an silba ban taɓa tunanin Roma za ta iya min haka ba to yanzu dai gashi ta miki yanzu ya me kike ganin za a yi me kike tunanin za a yi a kai mafita guda ɗaya ne kawai tafiya bar min kudi ya kama mu weekend ɗin nan kawai mu shirya zan kawo baban Aiman idan ya dawo sai mu shirya mu je shine kawai mafita fahimci ba, gaskiya zan kira suleiman na gaya mishi gaskiya abin da ke faruwa me yi mamakin da kika iya zuwa kika haɗa ido da ni a cikin abin da bai fa kwana ɗaya ba da cin amana ta da kika yi. Lalle ke tabbatacciyar mara kunya ce. Ke kuma tabbatacciyar mara hankali ba? Da gaske ne Fatima, na yadda cewar bani da hankali tunda na iya ɗaukan amana ta na baki na tabbata cewar bani da hankali. Amma yanzu kin koya min hankali. Ashe ba kowace lumbu-lumbu ba ce mumina? Wannan ai siffar ce. a sa hijab da niqab fita amma sai an nuna sura jiki ga baki eh kafin a eh kwarai kuwa saboda na isa mace ce kuma ina da abin nunawa shi yasa Tun kin san kin kai mace dan me zaki zargi na kwace miki saurayi tun da ba ni da abun nunawa ke kika san hanyoyin da kike bi ke dai kawai kice kin gaza ƙarya kike yi tsabagen iya haɗa munafurci ne kawai da kika gada mm. Allah ne matsacin ki bani gurin sha sha sha